an tono wani babban al'amari an ce wai mecece hanta wani irin gudunmawa hanta ke bayarwa a jikin ɗan adam menene razanin kamuwa daga cutar hanta yaya za a iya gane an kamu da matsalar hanta waɗanne abubuwa ne waɗanda suka ta'allaka da hanta dangane da magance matsaloli za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu shakka wannan halitta da allah subhanahu wa ta'ala ya dasa ta a jikin ɗan adam wato wani gudan jini ne wacce take da 'yar uwa irin ta. ita hanta ita ake kira kibda da larabci turanci suna kiranta liver hanta tana da 'yan uwa ita ce saifa wato ana kiranta da larabci addihal da turanci sifilin za ka iya mayyaze ciwon hanta da saifa amma ciwukan sun zama kamanceceniya kuma kowace gaba daga ciki jini ce e, to ita hanta za ka ce wato wani bigire ne da laraba ke kiransa muhallus atu damawi muhallus atu damawi wato muhalli ne na masana'antar hada jini amma malaman kimiyya an ka tambaye su daga ina jini yake za su ce daga ɓargo yake shine bone marrow shine mahul izam amma masana'antar haɗa jini to shi ne hanta me yasa malaman kimiyya suka ce jini daga ɓargo yake ai ɓargo jigo ne uwa uba ne kusan shi yake ɗauke da jiki ga baki ɗaya ɓargon nan da kuka sani kamar mai wanda ike cikin ƙashi shi ike ɗauke da ƙashin ɓargo shi ike ɗauke da ƙashin sannan dalilin da isa ya zama jigo a cikin jiki duk wani tubalin ginuwar gangar jiki mafi yawa daga ɓargo yake ita kuma hanta tana iya sarrafa abin da mutum ya ci ya zama sinadarai guda shida kafin su farfashe su haifar da 'yan uwansu akwai protein akwai carbohydrate akwai uh, vitamins vitamins akwai minerals akwai fat and water da hausa in ka ce protein shi ake kira darbar maiku. yayin da za a haɗa jini sai ya je hanta a ɗakin haɗa jini sannan akwai carbohydrate shi ake kira darɓar sukari shi ma sai ya je ɗakin hanta za a iya haɗa jini sannan akwai abin da ake kira minerals in aka ce minerals shine gishirin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa irin su calcium potassium iron phosphorus da sauransu idan ka ce vitamins su wannan sinadaran sanya nishaɗi da ingancin lafiya ne in ka ce vitamin a vitamin c vitamin k vitamin p ga sunan dai haka suke tafiya cikin hanta sannan idan ka tashi akwai abin da ake kira a ainihin fat shi fat ɗin nan an ne mina ziyut nau'ikan maiko ne in ka ce nau'ikan maiko akwai jigo da ake kiransu carboxylic and glycerin wato ruwan maiko mai yauki kamar giris da kuma ruwan maiko tsararo mai kama da wato man kuli man shanu da sauransu in aka ce ruwan maiko mai kama da giris to shi a gaɓoɓi Allah ke zuba shi an fahimta ko sai nan sai wota in aka ce wata a cikin jikin ɗan adam in ka duba shi ɗan adam position ne na ajiyar ruwa to duk wani tsiro da za ka ci shi ganyensa ne sassaƙensa ne furensa ne 'ya'yansa ne kowane tsiro fa ina ɗauke da nau'in ruwa a jikinsa to wannan ruwan haka Allah subhanahu wata'ala yake haɗa jam'unsu ainihin sai su tafi hanta to yayin da suka je cikin hanta to abinci ya tashi daga siffar abincin da ka ci na zatinsa sai ya koma ruwa-ruwa to ita hanta ita Allah ya samar don ta mai da shi waɗannan haɗa haɗen sinadarai jama'a assalamu alaikum wa wa barakatuhu kamar yacce wasu suka sani cewa kamfanin salanur ya tanadar muku magunguna waɗanda suke taimaka wajen rabuwar mutane da cututtuka kai tsaye kamar masu matsala na hepatitis kai tsaye mun tanaji maganinsu wanda yakan sa wannan matsala na hepatitis din da abin da ya shafi fatty liver da sauransu da abubuwan da suka shafi cututtuka da suke kama hanta kai tsaye yakan mutum yakan rabuwa da su idan ya amfani da wa'annan magungunan sannan akwai magunguna da kamfani ya tanada wanda ya shafi masu matsalar rashin haihuwa ga maza ga mata wanda in Allah da idan mutum ya yi amfani da su ko da mutum yana samun low sperm count to ko da zero sperm count ne wannan magungunan suna samar da wannan sperm count din kai tsaye ga mata waɗanda suke samun matsalar rashin haihuwa wanda aka samu matsala na abin da ya shafi hormonal imbalance to wannan kamfani ya tanadi magani da zai balansin hormone su ya zamto suna samun haihu sannan kamfanin salanur abubuwan dai suna da yawa idan ka zo za ka ga waɗansu magungunan ma daban da ba mu faɗe su ba to da yawa kamfanin salanur ya yi cikakken bincike wajen samarwa da mutane mafita ga lafiyar jikinsu na wato rumbu a cikin hanta da take tara sabon jini idan ta tara wannan sabon jinin me yake faruwa sai ta nemi yaya jinin zai alkinta ya zama cikakken jini sai ta kama neman wato cells akwai white blood cells akwai red blood cells su ma sai su kutso sai su shiga cikin wannan halitta ta hanta to yayin da aka haɗu akwai abin da ake kira khaliyatul kabidi au khaliyatul kibda shine halittar da Allah ya ajiye ta wadda ma'aikaciya ce wadda idan waɗannan sinadaran suka haɗu kamar misalin wajen guda bakwai ko takwas wanda za su iya farfashewa su zama anwa da yawa Allah kaɗai shine ya san hikimarsa da abin da yake haɗa jini da shi to yayin da ainihin wannan halittar ta hanta ta karɓi wannan jinin daga ina wato zan ce daga mataimakanta da ake kiransu wato kafilari shafkatu sha'ari daƙi, sai ainihin wato akwai portal vein ƙofofin ɗauko waɗannan ƙwayoyi daga yankin ƙananan hanji na uku da ake kiransa ilion Gedanam, Jejanam and Ilium. To wannan ilium ɗin shine mataimakin hanta da yake tura mata waɗannan sinadaran da na lissafo su a baya. To yayin da suka shiga sai hanta ta dinga sarrafa su. Babu shakka idan hanta ta sarrafa jini mai jikin ba zai samu jinin ba. Sai ta akwai alaƙa tsakanin hanta da zuciya. Hantar tana iya tambayar zuciya. akwai buƙatuwar gangan jiki tana buƙatar sabon jini ainihin zuciya ta ce e to daga nan hanta za ta duba ta ga ma'aikata haɗa jinin nan sun gama haɗawa a cikin ma'aikatan nan akwai resting a cikin wani sel ɗin da ake kira kofa sel wannan resting ɗin ɗura wa jinin take ɗimi ingantacce wato ruwan zafi-zafi da kula da shi akwai halittar da ita kuma aikinta a cikin hanta ta dinga mai da shi kansa wannan ruwan ya zama ja akwai halittar da ita kuma wannan aikinta a cikin hantar ta dinga narka mayukan can su zama tsararo ita ce fat drophil ita kuma mai maida in hanta eh, ja ta zama jini ita ce figment to haka kuma Allah ya ajiye wata halitta good bacterias a ciki aikinta shine zazzaga wa jinin sinadarin calcium don calcium a cikin jini yana da amfani in yai kaɗan musiba in yai yawa bala'i Allah ka kiyaye sannan sai ainihin blood cells shi kuma shine jigo wanda idan Allah ya ƙaddara cells ɗin ya shiga sai jinin ya zama jini in babu wannan red blood cells and white blood cells shine ainihin kuryatul bayda wa kuryatul humara da larabci babu jini yayin da jini ya zama jini za ta tura shi ita hantar tana neman wani sinadari da ake kiransa plasma shi plasma farin ruwa ne mai yauki siriri wanda i zama kamar gas shi yake ɗaukan ruwan jinin sai ya zama kamar 50% jini ina 50% kenan ga wani ruwa mai yawan da ikai rabin ruwan jini da aka haɗa shi da ya shiga sai ya zama kamar wani kwangiri na ɗaukan jinin sai kanta sai ta dinga tura wa zuciya to dan uwa a nan gurin mun ɗauki dogon bayani mun gano cewa hanta ita ce masana'antar da Allah ya ajiye dan a haɗa jini kai fatabarakallahu ahsanul khaliqin kenan ashe da hanta za ta gaza aikinta tambar da Allah ya ajiye a zuciya wadda annabi sallallahu alaihi sallama ya buga mata stam ike cewa bismillahirrahmanirrahim inna fil jasad mugatan Iza salahat salaha jasadu kullu wa iza fasadat fasada jasadi kullu ala hiyal qalb wato a jiki akwai wata tsoka ashe ita hanta ita ce shugaban tsokokin jikin ɗan adam sai ce akwai wata hanta in ta gyaru tana aikin ta yadda ya kamata dukkan jiki ya gyaru idan ta ɓaci ita wannan tsokar to dukkan jiki ya ɓaci sai ce wacce ce sai ce ala wahiyal kai ku zo ku ji al'ummar duniya ita ce zuciya shi isa aka ware iliminta na musamman wato ilmul kalbiya ko kuma ilmul kalbi shine eh, eh, eh, wato ainihin yan cardiologist cardiologist har ma akwai abin da ake auna zuciyar ba don komai ba don jama'a assalamu alaikum warahmatullahi barakatu kamar yacce wasu suka sani cewa kamfanin salahanur ya tanadar muku magunguna waɗanda suke taimaka wajen rabuwar mutane da cututtuka kai tsaye kamar masu matsala na hepatitis kai tsaye mun tanadi maganinsu wanda yakan sa wannan matsala na hepatitis din da abin da ya shafi fatty liver da sauransu da abubuwan da suka shafi cututtuka da suke kama hanta kai tsaye yakan mutum yakan rabuwa da su idan ya amfani da wa'annan magungunan sannan akwai magunguna da kamfani ya tanada wanda ya shafi masu matsalar rashin haihuwa ga maza ga mata wanda in allah da idan mutum ya yi amfani da su koda mutum yana samun no sperm count to koda zero spam count ne wannan magungunan suna samar da wannan spam count din kai tsaye ga mata waɗanda suke samun matsalar rashin haihuwa wanda aka samu matsala na abin da ya shafi hormonal imbalance to wannan kamfani ya tanadi magani da zai balansin don dinsu ya zamto suna samun haihuwa sannan kamfanin salanu abubuwan da suna da yawa idan ka zo za ka ga waɗansu magungunan ma daban da mu faɗe su ba to da yawa kamfanin salanur ya yi cikakken bincike wajen samarwa da mutane mafita ga lafiyar jikinsu